ki ci arziki ki bar arziki inda yake Allah hutu gaskiya duk macen da ta same ka ta ji daɗi a duniya haba baby irin wannan cin fuska ya isa haka wannan da kike ganin shi ba mutumin kirki bane fa ba mutumin kirki bane na san shi kamar yiwon ciki na ki tuna fa akwai alƙawarin aure tsakanina da ke fa da lokacin ina rayuwa a duniyar mafarki yanzu kuwa shehu hutu ya farkar da ni ina rayuwa a duniyar zahiri kamar yadda na ɗauko ma'aifiyarta na kawo ta nan haka zan ɗauko ma'aifiyar ki kawo ta nan in kashe ta ke ma an kashe ki darasi darasi darasi darasi darasi darasi darasi darasi <laughs> magana ta kare aikin kana kyau fi ta kurun kus ba sallama dat mom sannunku kin san rayuwar yan boko fa sai a hankali kai dai alhaji kana daure ƙarya gindi sallamar ma sai an ce boko ai ana ajiye boko ai addini ban gane me ka shigo da shi ba naga kana ta nuku-nuku kana soce-socen kai faɗa in ji me kake so ka faɗa momi ni aure nake so aure Ban gane aure kake so ba. Yanzu za a zo a gama magana idan an gama magana za a faɗi sadaki idan an faɗi sadaki kin ga idan na tafi kos kin ga ina dawowa sai in bada kuɗin daga nan magana ya gare sai a aura minki koya. Wallahi komai zai iya faruwa. Kamar mai kenan Salma mutuwa? Ba mutuwa ba halin ɗan adam kawai nake tunani especially ku maza. za ka iya zuwa ka ga wata kyakkyawan yarinya ko 'yar masu kuɗi ra'ayinka ya canza a kai subhanallah ki rasa wa za ki kawo mana cikin gida sai kwal mu da muke neman tsari da su shi isa kwata-kwata na gabai da kyauta saboda baka da gaskiya ai dole ka nemi tsari da shi amma baka ji an ce dan sanda abokin kowa ba ha ha abokin kowa saboda ke kin yi boko to mu ba mu yi ba Ka ga liti, ni babu ruwana da kai ka bani hanya na wuce. Ba zan baki hanya ki wuce ba sai na ga waye ya tsaya miki. To ni Allah ne ya tsaya min. Za ki min rashin kunya kenan. Ni ba wani rashin kunya, kawai da ni idan na raina kasuwa ko sautu ba. Ni ne kasuwan ke. Ni ne kasuwan